Assalamu alaikum sunana Yahya Muhammad uh, ni mazaunin Kano ne a nan unguwar Badawa Layout uh, na karanci civil engineering a nan jami'ar Bayero University Kano wato kan injiniyar yara gidaje so daga nan kuma na kanci kaina a cikin ah, fannin computer wato na'ura mai kwakwalwa kenan wanda na ya koyi yadda ake graphic design da kuma abin da ake kira user interface design wato kan design ɗin software haka da website da kuma man'aja ta waya kamar mobile app kenan so da kuma lokacin da na gama sai kasance cewa na aiki da kamfaninuwa da dama a najeriya da kuma kasashen uh, waje so a nan najeriya na aiki da yodobox yodobox kamfani ne wanda yake ba wa yara daman um, karatu a gida kuma ni na jagoranci kera wannan software baki ɗaya sannan muka ba wa injiniyoyi su kuma suka kera wannan software ɗin so kuma na alici seminars kala-kala wanda kusan kusan da yawansu dai a ƙasar waje ne wanda akwai user interface designer da graphic designers a ƙasashen waje wanda mun yi mitin da su mun haɗu da su irin ta yanan gizo da haka kuma mun kasance mun yi aiki da su haka so daga nan kuma na aiki da code africa watakan code africa kamfani ne wanda yake an san ayyuka daga manyan kamfanin najeriya kuma ake kera software haka to ni nake ni nake jagorantar design din ga baki daya kuma tana da reshe wajen koyar da eh, kwamfuta da kuma design haka to ni nake jagorantar shi ma koyar da design tun da abin da na karanta kenan kuma na kware a kai sosai haka so akwai nedc mun yi aiki da su shi ma kwanan nan sai kuma kayoja kayoja ita ce wata muke aiki da ita yanzu kamfani ne wanda eh, aka kera ta akan man'ajar wani eh, sai da kaya online wato kan za ka yi kaya online kuma a kawo ma shi gida haka da kuma ka biya kudinka online haka na halice irin conferences da seminar da dama kuma wanda yawancinsu da kasashen waje ne a yanzu zan dinga koyar da graphic design da user interface design a shafinmu na yanar gizo ng a cikin yaren hausa a sauƙaƙe